Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 28 ga watan Janairu. a cikin shirin za a ji cewa kasar ghana ta ce ma kocin kungiyar kwallon kafarta a gasar cin kofin afirka ya san inda dare ya masa bayan da kasar ta sha bugu a gasar amma wasu na ganin daukarsa da aka yi shine ainihin kuskuren wannan kocin nan da aka ɗauko shi baya jin yaren ghana sa'an nan shi kan tsufa ya kai mai inda ya kai za kuma a ji hira da sabon sarkin gaya a jihar kano mai martaba dr aliyu ibrahim wanda za a bashi sanda gobe asabar a lokacin da aka ayyana mu akan wannan babban matsayi mun ji wani iri domin abin da aka ce mutane da yawa suna nema kuma allah ya sani ba za a ce ba so ba amma dai ba mu zafafa ba za kamar kowace ranar juma'a da yau ma za a ji mu dauke da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ke gabatarwa sai kuma ra'ayin wasu daga cikin masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar albarkacin wannan rana ta juma'a an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni da ke nuna cewar Rasha na da alaka da juyin mulki da aka yi a Burkina Faso a wannan makon ya kai ga ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, ko da yake jami'an tsaron Amurka sun ƙi bayyana ko zargin na da tushe. Sojojin Burkina Faso sun fito a gidan talabijin na ƙasar a yammacin ranar Litinin, inda suka bayyana cewar sun tsige shugaban ƙasar Roch Kabore saboda ci gaba da tabarbarewar harkokin tsaro da ke barazana ga tushen ƙasarmu. Kwana guda bayan hakan Alexander Ivono, wakilin jami'in kula da masu horas da sojoji na ƙasar Rasha a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya, ya ba da sanarwar bayar da horo ga sojojin Burkina Faso. Hukumar ta CAR tana ɗaukar sojojin haya tare da rukunin kamfanin Wagna na Rasha. don taimakawa da tsaro tun daga shekara ta 2017 ma'aikatar tsaron amurka na sane da zargin cewar kungiyar wagner da ke samun goyon bayan rasha na iya kasancewa rundunar soji da ta taimaka wajen kwace iko a burkina faso cindy king mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ya shaidawa muryar amurka a jiya alhamis Bincike na har-hare da kungiyar IS ta kai a duniya a shekara ta 2021 ya nuna cewar kungiyar ta kashe tare da jikkata mutane a kasar Afghanistan a bara fiye da yadda ta yi a ko'ina. Haka masana sun yi gargaɗin cewar kungiyar ta'addancin na ƙaruwa bayan janyewar sojojin Amurka daga ƙasar. Ƙungiyar da aka fi sani da ISIS ta kai hari mafi muni a shekara ta 2021 a watan Agusta da ya gabata a filin jirgin sama na Kabul lokacin da wani ɗan ƙunar bakin wake kashe fararen hula 170 da kuma jikkata Amurkawa goma sha uku duk a cikin shekarar ta 2021 ƙungiyar IS ta kai har-haren ta'addanci 365 a Afghanistan wanda ya yi sanadiyar jikkata mutane 2,210 adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekara ta 2020 inda aka samu rahoton har-haren IS 82 da ya yi sanadiyar jikkata mutane 835 a cewar wata cibiyar bincike ta ƙasar Isra'ila da Mir Ahmed Intelligence da cibiyar bayanan ta'addanci. labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. Siriya ƙasar da ke fama da yakin basasa ta shiga wani shiri da ake kira Belt and Road na ƙasar Sin BRI a takaice. Matakin da masu sharhi suka ce yana nuna yadda ƙasar Sin ke ƙara nuna sha'awarta a yankin gabas da tsakiya ta hanyar shirin BRI Ƙasar Sin ta zuba jari da gina ababen more rayuwa ta hanyoyi da dama don tabbatar da hangen nesan ta kan hanyoyin cinikayyar ƙasa da teku da ke haɗa Asiya da sauran ƙasashen duniya ta hanyar yin ikirari a Siriya. Masana sun ce Siriya za ta iya ƙara ƙarfinta a yankin gabas ta tsakiya ta cimma burinta na sake kafa tsohuwar hanyar cinikin siliki kuma watakila ta sami ƙarin makamashi yarjejeniyar da aka kulla tsakanin China da Syria a ranar 12 ga watan Janairu a wani biki a birnin Damascus za ta taimaka wa shugaban Syria Bashar Assad ya fice daga diplomasiya da yake yi a cewar babban jami'in cibiyar gabas ta tsakiya Ibrahim Alsis. kafin Yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Ghana mu ji ƙarin bayani kan musabbabin korar kocinta a gasar cin kofin Afirka da ƙasar ta yi. Daga Kumasi ga Hamza Adams da cikakken rahoton. Hukumar kwallon kafa a Ghana ta GFA takaici ta sanar da sallaman kocin tawagar Ghana Black Stars Milovan rajavak biyo bayan Ghana ta gaza haura karawar cikin rukuni a gasar cin kofin nahiyar Afirka a Kamaru. Majalisar hukumar kwallon ne ta yanke shawarar sauke dan Serbia bayan ta tantance rahoton da aka gabatar mata bisa dalilin ficewar tawagar Ghana Black Stars a gasar ta bana. Wasu al'umman Ghana sun tofa albarkacin bakin su bisa matakin sallaman dan Serbian. Sunana Ahmed Adam amma ana min kinaya da cewa Amadi Yonglas. ni tun karon farko da za a ɗauko wannan coach ban so shi ba saboda komi na tafiya da zamanin shi ne wannan kocin nan da aka ɗauko shi baya jin yarin gana sa'an nan shi kan shi tsufa ya kai mai inda ya kai bai da wani tattisin da za a ce mana gashi nan yanda waɗansu kociyarsu suke kaman kocin Najeriya wani dan gida ne aka ɗauko shi duk wanda ya ga kwallon dan Najeriya a wannan wasan nan da aka yi an san kamar Najeriya lalle ta taka rawan gani game da kocin su da suka ɗauka to ire-iren haka mu muke so ba kaman wannan kocin nan ba in za ka duba duk wurin nan ya fi kowane koci duka tsufa. Sunana Baba Tela daga Yalwa. Za ka kori koci ya min daɗi. Inda kocin nan da GFA boss nan shi ma muna neman ya bar wurin. In ya bar wurin football ganan nan ya ce wo. Yadda cina nan ba mu fita wangan ga wuri. Red na ga shi gensi daidai nan Allah yanta cina nan ba lofirin da dai tuba idon gane ya shi wanga red card. Baka farawa don inda ya fight ya kai nan mun je mun bar yanzu gana ba mu da kowa. Mu ma ba mai da mu kowa cikin football ba don ba mu da kowa. Wa muke da shi ya kai sama ba wanda dai ya defend. Kesa ni dai a ra'ayi na korin koci nan da ci gama da GFA boss da kananan nan duka kowa ba wurin. Alhaji Audu sauka. Farko ya muna kokari amma na biyun nan bai muna kokari ba. Sannan mu kuma yan gada ba mu son gaskiya. mu son in an zo a kawo kocin da za a kwanturon shi kocin da za a zo a raba a kashe da shi. Amma ba mu son kocin da zai zo zai muna aiki. Korin kocin dai haka. Yayi yanzu mu doki kocin gana mu gani ko ubangijin Allah ya taimake mu su doko muna ne shinka saboda yau shekara wurin arba'in kenan za mu mu mu da nation cup ba mu doki ba yanzu gana muna yin wani nation cup ni ne ayi da kokarin coach ya min dadi dole ai kaman bebe be magana da suka je african cup bai juma ba ka cire ban ji dadi ba sanar da amma da ka fita shi na ji dadi zainabu ina sai da wake daga sabon zango an doke shi ne saboda ya taimaka tunda bai ya taimaka ba a kwan hanya a sallame shi sai dai tsohon fitaccen da murzale da a tawagar Ghana Black Stars Kana Gwarzo a gasan cin kofin nahiyar Afirka a shekarar dubu da ɗari tara da 48 Abdulrazak boy ya ce an fi kimanta mai horaswa farin fata fiye da na cikin gida. Ko da an ba mutumin gana ma ya koci ma yanzu za ba bature ya koci gana nan ba ba da yaba ne. Kaka kana da masala wurin batun kudin ka, wurin batun sani wurin batun neman players ba baka goyin baya shi an gwada ma wala ka doki oh, muna da wani kaza muna da wani kaza shi ke damu muna ma bature ba za a yi mishi haka nan ba. Hukumar kullum kafa ta GFA din na kasar Ghana ta sake daukar Rajavak aiki mataki na biyu a watan Satumba din shekarar 2021 wadda ya taka rawar gani bayan ya kai Ghana zagaye na biyu a wasannin neman gurbin shiga gasar kofin duniya sai dai kuma rashin kokarin da gana ba ta yi a AFCON a Cameroon ba ana sa ran za gurbin sa da kocin rikon kwarya a shirin da Black Stars ke yi na tunkarar wasannin karshe da tarayyar Najeriya domin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya a katar a shekarar 2022 din nan Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana. A gaida Hamza yanzu kuma ga Yusuf ɗauke da sauran labaran duniya. Rundunar sojojin Pakistan ta tabbatar a jiya Alhamis cewa wani samame da wasu 'yan bindiga suka kai a wani sansanin jami'an tsaro da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan ya kashe sojoji akalla goma mummunan harin na 'yan ta'adda ya faru ne da yammacin ranar talata a koch wata gundumar pakistan mai nisa da ke kan iyakar iran a cewar bangaren yada labarai na soji an ce jami'an tsaro cikin kazamin har-hare da ya biyo baya sun kashe akalla mahari ɗaya tare da jikkata wasu da dama a yayin da suke mai da martani na wutar da 'yan ta'addan suka yi sojoji goma ne suka riga mu gidan gaskiya a cewar sanarwar inda ta kara da cewar jami'an tsaro sun kama wasu 'yan ta'adda guda uku a wani samame da aka kai a yankin wata haramtacciyar kungiyar 'yan bindiga da aka fi sani da Balochistan Liberation Front BLF a takaice ta ɗauki nauyin wani hari da ake ganin na ɗaya daga cikin mummunan har da aka kai wa jami'an tsaron Pakistan a lardin da ba shi da yawan jama'a a cikin 'yan watannin nan. A ƙarshe kuwa an rantsar da Shomara Castro a matsayin mace ta farko shugaban ƙasar Honduras a jiya Alhamis, bikin da dubun dubatan mutane suka halarta a cikin tsibirin gaɓar teku a filin wasa da ke taguci galfa babban birnin ƙasar. Nan da nan Castro za ta fuskanci ƙalubale da yawa da suka haɗa da yawan rashin aikin yi, tashe-tashen hankula da cin hanci da rashawa. da matsalolin kiwon lafiya da tsarin ilimi tare da matsin lamba daga Amurka don inganta rayuwar al'ummar Honduras da magance sha'awar su ta yin tafiya mai tsawo zuwa arewaci ta hanyar shiga ƙasar Mexico don ƙoƙarin zuwa ƙasar Amurka. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris wadda shugaba Biden ya ɗora wa alhakin rage ginshikin ƙaruwar zuwa Amurka daga kasashen tsakiyar Amurka na Honduras, Guatemala da El Salvador ta halarci bikin rantsar da ita kuma ta gana da Castro daga baya cikin abubuwa da suka tattauna sun hada da tushen musabbabin ƙaurar jama'a yaƙi da cin hanci da rashawa da faɗaɗa damar tattalin arziki a cewar wata sanarwa da ofishin Kamala Harris ya bayar. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda yayin da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku zai jagoranci taron bikin bada sandar girma ga mai martaba sarkin gaya a jihar Kano Najeriya Dr. Aliyu Ibrahim a wani biki wanda sarakuna daga kasashen Ghana da Niger za su halarta a gobe Asabar. Sabon sarkin ya tattauna da muryar Amurka. inda ya ce ilimin yara da zaman lafiyar al'umma na daga cikin muhimman al'amuran da masarautarsa za ta mai da hankali a kai To sai dai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya fara ne da tambayarsa yadda ya ji lokacin da aka naɗa shi sarkin gayan sai ya ce. Ana lokacin da aka ayyana mu akan wannan babban matsayi mun ji wani iri domin abin da aka ce mutane da yawa suna nema kuma Allah ya sani ba za a ce ba maso ba amma dai ba mu zafafa ba ko da ka bi mamaki ba saboda muna cikin tsarin kuma kullum na fara Allah baya kuskure wannan shine dalili Allah ya ce miki sarki bayan da Allah ya dora ka akan gadon sarauta abu na farko da ka fara yi shine ziyartar makarantar yara ta firamare me ja hankalin mai martaba sarki akan haka to na ji hausa suna cewa ilimi gishirin zaman duniya to ba ma gishirin zaman duniya ba ne to har da na lahirar kuma ni na shafi shekaru ina aiki a bangaren ilimi na san mahimmancinsa musamman tun daga tushe domin ba a samu kyakkyawan ilimi daga firamare ba kamar gini ne ba kai foundation ba wannan ta sa muke ziyarar makarantu kuma za mu ci gaba da ziyarar makarantu da asibitoci saboda mu je mu da su a zahirinsu inda ya kamata mu taimaka mu taimaka inda ya kamata mu sa masu hannu da shuni na wannan masana su taimaka su taimaka inda za mu gaya gwamnati ta yi ta yi don kowa da bangarensa gwamnati ta kadai ba za ta iya ba muna bukata kowa kowa a cikin ilimi idan mutane suka yi ilimi jirgin gimin nan ba za ka ji su ba na boko da na muhammadiya Allah ya taimaki sarki wasu na ganin cewa waɗannan masarautu ba lalle su jima ba idan wata gwamnatin ta zo za ta iya rushe su menene ra'ayin mai martaba sarki akan haka to kullum na faɗa abin da Allah shi za a yi ai da a baya rushe shi Allah ya sake dawo da su in Allah ya sake rushe za a sake rushe in Allah ya sake dawo za a sake dawo da su ai ba wani abu bane Eh, na rushe masarauta wani ya hau ya rushe masarauta in ya yi abin kirki ya kansa eh, in ma ya rashe abin kirki ya kansa wadda ka ba mu da wani tsoron ko za a rushe ko ba za a rushe ba mun san abin da Allah shi za yi yawa Wani yunkuri ake da shi a ƙasa na ganin cewa mutane da Allah yawa ga yau da su an tafi tare wata sun ba ita gaya lallai kan muna yunkuri daban-daban muna tuntuɓa kuma mutane suna amsa kira ba ma wanda suke najeriya ba har duka wanda suke wasu kasashe ma sun mana alƙawari za su dawo gida su taya wannan aiki kuma duk inda jama'a mu suke za mu je mu jawo su eh, duk inda muka ga za a jawo wani arziki za mu je in kullum ina faɗa sarauta ta wannan zamani ba sa riga ba ce ba ka tsaya ka ta hawa doki ana kaɗa kaɗa ba ce sarauta ce ta je a nan jama'a ka arziki a zauna lafiya arziki ya bunƙasa gari ya bunƙasa saboda ka duk inda arziki yake ba ma a najeriya ba har kasashen duniya inda muka tara mun san mun je jama'a mu za su amfana za mu je mu kawo Allah ƙara sarki lafiya ne babban burin eh, sarki a dangane da masarauta watakila ya zuwa lokacin da wa'adin da allah ya ɗiba masa na rayuwa kan wannan karga to babban burin na farko mutane ne suna lafiya da karuwa arziki domin duk abin da ba zaman lafiya arzikin ma ba zai zo ba ya sa dukkan mu junan mu kuma Allah ya sa mu ta dawo wata karamar landa wannan shine burin mu jama'a mu samu aikin yi mu samu kwanciyar hankali da karuwar arziki ba mu da burin da fitowa a gaida mahmud da hirar nan da ya da mai martaba sarkin gaya sabo na wanda za a bashi sanda gobe dr aliyu ibrahim Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. ce da kai ba yanzu kuma lokaci ya yi da zan ɗan ku gefe guda aisha ma'azu ta shigo da shiri na gaba. barka da hantun wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Matsalar ɗumamar yanayi na daga cikin matsalolin da suke kan gaba wajen firgita al'ummar duniya. Yau kamar a makon da ya gabata, za mu ji ta bakin shugaban ma'aikatar Nasriya Farfesa Aliyu Jauro a game da irin ƙalubalen da ke tattare da matsalar ɗumamar yanayi a faɗin duniya baki ɗaya da yunkurin da ake yi domin shawo kan matsalar. ko a najeriya yanzu an kawo motan da take amfani da wutar lantarki ana fatan gaban aka samu hanyoyi kuɗin motan nan zai yi sauki kuma ana fatan za a samar da shi kansa makamashi maimakon amfani da suman man fetur wanda za a yi cajin wannan motoci mu yanzu kika duba da yawa sun koma amfani da hasken lantarki to buri ne dai wanda ake tsammani ko za a iya cimma to amma ko ba cimma wannan burin ba ɗari bisa ɗari kafin nan zaki samu an rage to burin da ana so a tabbatar cewa zafafan yanayi an tsai da shi tsakanin mita ɗaya da ɗigo biyar kar ya ɗara sannan ko ya ɗara kar ya shige biyu saboda an lura cewa duniyan yana zafafa kuma an same shi ne lokacin da dan adam ya gano hanyoyin abubuwa da aka samu industrial revolution aka fara amfani da su man fetur sannan ɗaya daga cikin kuma burin shine yaya za a yi a kakkare mutane da kuma ƙasashensu da kuma inda suke zazzaune communities kenan wato da tsirrai da dabbobi da dabbobi ya za a kakkare musu muhallansu saboda dumaman yanayin nan ya jawo an samu canji irin yadda ake ruwan sama ana samu ambaliya can kasashen duniya wanda suke da kankara a tekunan su kankara ne a wurin yana daskare shekaru ba iyaka to wannan dumaman yanayi ya jawo wannan kankaran yana ta narkewa yana jawo tekuna suna ambaliya daga tekuna ana samun koguna to akwai kasashe wayanda su tsibirai ne to wayannan tsibirai fa karshen ta in ba wani abu kai ba ruwan nan zai zo ya share su to a duba ya za a a yi a taimaka musu su samu kasashen nan su ci gaba da rayuwa to ɗaya daga ciki kuma shine ya za a yi a samu kuɗaɗe da za a gudanar da wannan ayyuka saboda in ana magana dumaman yanayi to akwai magana ana bukatan kuɗi kamar yadda na yi muke magana ana so a bar amfani da man fetur to wannan yana bukatan kuɗi wanda za a yi samu wannan fasaha a yi amfani da shi sannan kuma banda haka akwai bukata ma kasashe duka su haɗu su yadda da ya za su yi wannan aikin saboda in kana maganan duniya bayi da iyaka a fafutukar ganin cewar ta ba da nata gudunmawa wajen tabbatar da cewa an zuƙe gurɓatacciyar iskar carbon da ke cikin muhalli ƙungiyar awifka tare da haɗin gwiwar ecoforce global ta shirya wani taro ta kafar sadarwa ta zoom da zimmar wayar da kan mutane akan shuka bishiyoyi inda suka gabatar da wani sabon tsari da ake kira carbon financing wanda na tuntuɓi ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka domin ƙarin bayani a game da wannan tsari. akwai abin da bature ke cewa carbon sequestration wato a zuke ta daga cikin sararin samaniya tare ta guri daya to shi wannan tsari da suke nema su yi kamar kasashen da suka ci gaba sukan yi wani abu course akwai carbon credit wanda najeriya ma kwanan nan ta samu wannan kuɗi na kamar euro miliyan daya kan sai da irin wannan kamar hannun jari din ko kuma rage gurɓata muhallin da wannan carbon din ita hanyoyi da dama ake bi ne yin haka din wannan sabon abu abu ne misali shi kamfanin total da shi aka hada gwiwa da nnpc aka samar da wannan kuɗin wato idan za ka yi wani aiki ko kuma harka da abin da ya shafi hayaki ko kuma abin ɗumamar yanayi akan ce za ka yi wani sabon project sai a ce to idan ka yi abin da ba zai gurbata yanayi ba ka samar wa kanka wani credit ko kuma wani ma'auni wanda ai iya kwatanta shi da kuɗi cewar tunda ka rage fitar da wannan wannan hayakin za ka iya samun kamar kwatankwacin euro hudu da rabi shine a ce shine kamar ma'aunin farko kamar a ce litaman man fetur ta fara da kasa, to shi ma wannan ta haka ya fara so kamar abin da ake kokarin yi wa manoma din shine ka zo a zo a samu gonarka a ce ok to kana da gona hekta daya misali a ce to a cikin gonan ta kamar so mu shuka bishiya kamar guda ɗari biyar so ba a karɓe wa manomi gonar gaba daya sosai sai a ce rabin ko kuma ɗaya bisa uku amma duk ƙarshen wata ko kowace bishiya da kabari take rayuwa za a baka kwatankwacin misali a ce naira ɗari biyar akan kowace bishiya domin ka kula da ita so wannan hanya ce da ake yi don a samu a kwadaitar da manoma ta yadda za su su bar bishiyoyi su su girma ba tare da sun sare su ba domin abin da su masana suka ce shi shine shi maganar dumamar yanayi ko kuma canji na shi yanayi yakan fara ne misali a ce daga ƙauye ya tafi birni har ya tafi manya-manyan biranen duniya ko kuma ƙasashe to ana nufin idan misali na wuraren da bai gurɓata sosai ba aka daddasa bishiyoyi iskar tunda ita duk sararin zamaniyan baki ɗaya iri ɗaya ne idan nan ya gyaru so can ma suna kyautatan zai gyaru so amma akan yi ne domin a tallafawa manoma sai a dan basu wani tallafi domin karka sare bishiya ɗin. dan da ka iya cewa to kai da aka sare idan ka yi makamashi da ita to an dan baka wani abu tana girma kana kula da ita to wannan abu mai yiwa za ka ji kai ma an taimake ka to bari kai ma ka taimaka To mai sauraro ya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To a gaida Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan kira suna aje mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka. Sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lakar Gwamnan Jihar Niger, Nigeria. Ina so in kira da gwamnatin jihar Neja da jihar Kaduna in Allah do annabi wannan hanyar hanyar da ya tashi daga Benin Gwari zuwa Kaduna hanya kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zungeru da ya kamata a sa wurin wuraren na ido gwamnati ta kula da wannan wuraren da abubuwa a wurin manzanta da suna ta kwashe mutane a kan mota. Salamu alaikum sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola. Ni ina ba da ra'ayina kamar haka. don Allah muna ta jama'a wanda suke kuse shugaban kasa don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah Allah ya yaye mana masifa amma wanda yake shugabancin kasa ba za a bushe miki ba sai a roƙa sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa amma ba kawai za a koma gefe a dinga tosewa ba a yi haka Assalamu alaikum sashen hausa biyoyi Amerika. Mai magana Abubakar Muhammadu Ilil Amara Sokoto ke Najeriya. Ina magana na dai akan magana Garba Shehu mai magana da yawon shugaban kasa ya ce sun ɗauki rahotanni ƙananan hukumomi amma har yanzu ba ga komi ba ba an aiwatar da komai ba. Har yanzu ana ta kashen bayan Allah ana kakai bayan Allah. Shin gwamnatin Najeriya ko ta manta da talaka shi talaka kashin bai da kowa sai allah da yi shi ba a taimaka mu talaka duk halin da mutanen katsina sokoto kai da zamfara suke cikin arewacin najeriya muna cikin bala'i amma an ta mutum ma an kyale mu ya allah kai mana magani ya allah kai mana magani mai magana abubakar muhammad ilil amura sokoto state najeriya to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an manfa'a ta takaice. rahotanni da ke nuna cewar rasha na da alaka da juyin mulkin da aka yi a burkina faso a wannan makon ya kai ga ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ko da yake jami'an tsaron amurka sun ki bayyana sahihancin rahoton bincike na har-haren da kungiyar is ta kai a duniya a shekara ta 2021 ya nuna cewar kungiyar ta kashe tare da jikkata mutane da dama a ƙasar afghanistan fiye da yadda ta yi a ko'ina a faɗin duniya haka zalika an ji cewar siriya ƙasar da ke fama da yakin basasa ta shiga wata yarjejeniya da ake kira belt and road na ƙasar china matakin da masu sharhi suka nuni da yadda ƙasar sun ke ƙara nuna sha'awarta a yankin gabas ta tsakiya. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya da gabatar da shirin sai kuma Salaban Abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni da kuma injiniyanmu na yanzu Ka Stalin ni Ibrahim kaɗa Garba ke cewa sai an jima. Wasalam.